وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا kuma ka ce ya kai wannan manzo ya مشغاتا ka saka mashigata da mafitata su kasance duk cikin biyayya a gare ka kuma akan yardarka kuma ka sanya mini wata hujja daga gare ka mai ƙarfi wadda za ka bani nasara da ita akan abokin gabata.